A taron zauren da ya gudana Abuja, matasa da ke da kwarewa wajen fannoni daban-daban na rayuwa da wasu shugabannin al'umma sun zauna a teburi ɗaya inda suka yi bani gishiri in ba kamanda kan rashin tsaro. Masu jawabai sun duba tushen taɓarɓarewar tsaron a arewa maso yamma da ya samar da barayin daji, illar rashin adalci, bazuwar makamai, shan miyagun ƙwayoyi, aikin 'yan sa kai da sauransu. Abba ɗan maraya matashi ne da ya zo daga Kano, wanda ke da ƙwarin gwiwa kan haɗa kai da matasa ne zai kawo maslaha. In aka ci gaba da haɗa kai, aka ci gaba da karatu, aka ci gaba da ƙoƙarin jajircewa wajen cewa mutanen da suka cancanta su aka zaɓa wanda suke da kishin al'umma, to ina ganin insha Allah abubuwan da muke gani sun ta'azzara za a iya samun saukinsu a hankali za a samu waraka insha Allah wannan tunanin na warakar shine zai jawo misali kaga yawanci yan ta'addan nan ma matasa ne yan daba matasa ne masu kwacin waya matasa ne da karatu ne kawai za a iya samar da warakar domin ko an yi karatu ma za a gaba a samu ayyukan yi to abin da gaskiya zai ja ba iya karatu bane domin idan koda mai ilimi ina da cikin talauci ina cikin yunwa ba a yi masa adalci wani lokacin shi kansa ina iya rikicewa abubuwan da jahili ma sai yi ita ma mata matashiyar 'yar siyasa Zainab Buba Galadima ta karfafa cewa sai kowane bangare ya sauke nauyin da ke kansa kafin samun saukin rashin tsaro da ke hana ta noma da ke zama kashin bayan tattalin arzikin Arewa. Dan duk wannan abubuwan rashin tsaro yana tattare da rashin adalci, yana tattare da rashin ilimi, rashin shugabanci na gari. To dole shugabanni su fito tsakanin su da Allah su tabbatar ma al'umma cewa aiki za su musu kuma tabbatarwan shine su aikata. Kuma haka muke fata. Shugaban And connect the dots. Halima Abdur'auf ta ofishin muryar Amurka da ke Abuja ta ce shauƙin ba da gudumawa don saita 'yan uwanta matasa ya sa ta shirya taron. Matasan nan waɗanda suke da basirar kirkire-kirkire ne me yasa ba a shigowa a dama da su. Misali akwai matasan da suke kera drone technology karamin jirgi mara matuki kenan eh, da saura wasu fasahohin zamani da ke taimakawa ta fannin noma tsaro a yi sintiri a nemi bayanan sirri da dai sauransu me yasa ba za mu zo duk mu haɗe waje guda a ba da shawarwari ba ma ba da shawarwari wurin kawai ba bayan an yi irin wannan taro a yi bita a koma duk waɗanda suka zo wannan taron mun nemi duk inda suka koma su ɗauki darasin da suka samu a nan su je su koya wa wasu mutane da suke ko karkara ko yankin da suke dai wanda dai ba su da damar samun irin waɗannan mutane su zanta da su a yi tambayoyi kuma a bada shawarwari. Baya ga malaman addini irin su Sheikh Isa Ali Fantami, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal na daga bakin da suka halarta. da ba da ƙarin haske kan yadda suke ɗaukar matakan yaƙi da barayin daji. Hakanan su ma sun saurari shawarwarin yadda za a samu bakin zare daga basirar matasa. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.